Bismillahirrahmanirrahim. Zainal Abidin, babi na sha tara. Ayyukanta na gida ta yi sa a gaggauce, wanke-wanke da shara haɗe da gyaran ɗaki, dama ta ɗora ruwan a kan murhu kafin ta gama, da haka tana gama aikin da ta sirka ruwanta ta ɗauki bokiti ta ɗauki botiki ta yi bayin wanka. Mai martaba ne zaune a fadarsa, zagaye da shi waziri ne, sarkin dawaki da sarkin aska, yau har da magatakarda. fada dukansu sun hallara saboda kiran gaggawa da mai martaba yi. Gyaran murya mai martaba yi sannan ya fara magana dalilin tarasa rasu a wannan lokaci. Komai ya kwashe dangane da maganar ciwon Zainab da kuma shawarar da Halima ta kawo na kai su a nema masa magani. Shi ne yake neman shawarar shawararsu, take waziri ya amince maganar kafin kowa ya ci wani abu ya ce cike da zumuɗi, alhamdulillah ranka ya daɗe, wannan shawara ta yi ya kamata gaskiya a duba lamarin yaron nan. Dan sarki jikan sarki a cikin wani hali na rashin lafiya wanda ya dace tuntuni a yi wani abu a kai ani har ga Allah na ji daɗin wannan shawara sankin aska ma cikin tsananin murna da farin ciki Yana eh, na'am da maganar da mai martaba ya kawo banda sarkin dawaki wanda ya sumar zaune tunda mai martaba ya rattabo wannan zancen hankalin sai ya ƙololuwar tashi Dan ya san babu tantama wannan makirci na gimbiya rumana ne da halima su suka haɗa shi don su ga bayan zainab bai san lokacin da zufa ke keto masa ba ta ko ina a jikinsa ba har ya manta inda yake zaune sai da ya tsinkayo muryar mai martaba yana yi masa magana sarkin dawaki menene shawararka akan wannan lamarin ya jiho masa tambaya idanuwansa a kansa Idanuwan ta rufe ta fado cikin gidan kamar wadda aka koro ta sai waye-waye take yi kamar mara gaskiya burin ta bai wuce su da babakan da ba don haka bata ma yi hanyar sashin gimbiya Bilkisu ba sai ta bi ta wata karama hanyar da za ta sa ka da bayan kicin ta inda bayi na gidan suke taruwa da kuyangu. ta san za ta iya samun ta a wajen sai dai ba ta so ko koyin gidan su fahimci akwai wata alaƙa ta da Baba Kande don gudun gulma sai ta makale jikin kadanga tana liƙe ko za ta hango ta ta bayan ta aka dafa kafaɗarta wanda ya sa ta su matse ba tare da ta waigo ba gaban gabanta ya tsananta faduwa amma hakan bai hana ta jarumtar juyowa a hankali ta ga waye ya dafa kafadarta ya ganta a makala a wannan wajen ba ganin fafakan da ya sa ta sauke nan nauyin ajiyar zuciya haɗi da dafe kirji tana sauke numfashi a hankali Shiru kowa yana sauraron shawarar da sarkin dawaki zai bada wanda dukkan sun san cewa duk abin da ya ce da shi mai martaba ke amfani. Don ko waziri yana matsayin waziri ne amma mai martaba baya amfani da maganarsa kamar yadda yake amfani da ta sarkin dawaki. Ballantana wani galadima wanda tuni sarki ya yi fitali da lamarinsa. Gyaran murya sarkin dawaki ya yi tare tattaro duk wata jarumta ta sa ya ce, a bisa shawarar da kowa ya bada da wadda sarki ya kawo, wadda biya Halima ta bada, to a gaskiya ni dai ta shawara ta bambanta da ta kowa. su suka yi saurin ɗagowa suna bin sarkin dawaki da kallon mamaki da al'ajabi. Shi ko mai martaba mai da hankalin sai sosai yana gyaɗa kan saɗi da cewa, mm-hmm, sarkin dawaki kuma sarkin dawaki muna sauraron ka mai shawarar taka. a bisa alamu da suka nuna na jikin wannan yaro Zainal abidu alamu sun nuna yana samun sauki sosai magungunan da aka canjo masa ake basa na asibiti sun karbe sa kuma ana samun ci gaba sosai a jikin nasa yaron ya yi lafiya sosai ya murmure tamkar ba shi ba abin da ya rage masa bai wuce samun kafarsa ba don yadda na lura har magana yana yi sosai da haka nake da nan idan aka kai shi wajen masu maganin nan ba lallai ba ne maganin ya karbi jikin nasa a bisa dalili ko sanadin haka sai ya kawo rikicewar jikin nasa ni a gani na a kara masa lokaci zuwa ya gama shan magungunansa na asibiti magani gani ranka ya daɗe sosai mai martaba ya gamsu da bayanin da sarkin dawaki ya bashi don haka ya gyaɗa kansa ya juya ga sashen da waziri ke zaune ce yake kasa kunne ya ji mai sarki sai ce a bisa kwakwaran hujja da sarkin dawaki ya kawo kuma shawarar tasa mai kyau ce ina ga za mu yi amfani da shawarar tasa magani zuwa nan da wata uku ya tare suka da baki Allah ya kara mishi lafiya ranka ya daɗe ya da kai kawai mai mata baki ba tare da ya amsa ba daga waziri har sarkin aska rasa bakin magana suka kowa da abin da ke cikin zuciyarsa Allah Allah Allah suke yi su fita a fadar su zanta kasa kuɗi waziri ya yi dubi sakin aska bayan sun fito suka tsaya can nesa da fadar damuwa ce dauke da fuskar sai yace sakin aska anya wannan mutumin babu wani abu da yake shuka a wannan masarautar kuwa wannan abu akwai mamaki tsantsa da al'ajabi duba fa ka gani ko akan rashin lafiyar yaran nan Zainab shekara da shekaru a ce ana abu ɗaya sarkin dawaki shi ke dakatar da mai martaba akan duk wata shawarar arziki da za a bada sai ya kawo cikas a ciki anya tafiyar ba. babu wata ƙullaliya da munaƙisa kuwa? Hm, waziri kenan. Ni yayi abin ni ya ishe ni, kaga na kasa ko ƙwaƙwaran motsi. Har ya gama rattabo iyayensa. Na san mai bayan bayansa zai bi, shi yasa ban tsaya dogon bayani ba. Na ce shawarar ta yi, don na san komai cewa ci wani abu ba zai amfani da shi ba, sai abin da sarkin dawaki ya ce, gara kar ma in ɓata bakina. cikin tsananin bacin rai waziri ya rasa abin da zai ce kawai yayi Allah ya kyauta to amin ya ce kawai ya juya abin cike da ɓacin rai Baba Kande wallahi har ga Allah kin bani tsoro baki ce yadda zuciyata ke harbawa ba ta turo baki dariya sosai Baba Kande ta yi ka ji min ja'irar yarinya sai ka ce kin ga dodo ko wata aljana zaki ce na baki tsoro mm, Baba Kande ni duk ba wannan ba kin san yadda na shiga tsananin damuwa daga jiya zuwa yau Allah ko baccin kirki ban yi ba tunani kawai nake yi akan abin da zai biyo baya Don biya in har hakan ta kasance to tabbas ta mamaye ni. Ki kwantar da hankalin umma Ummati, ina ji a jiki jikina babu abin da zai samu Zainab. Alfarma Annabi da Alqur'ani. Domin Allah zai kare shi tunda ba shi da su ko kaɗan. da haka ki bi komai a hankali ban da garaje. Sannan babbar shawarar da zan baki shine ki yi taka tsantsan akan komai za ki Kar ki kuskura ki haɗa kai da kowa wajen wannan tafiyar. Kar ki ce za ki nemi taimakon bayin Allah domin zan Za a iya gina miki rijiya ki faɗa kin ga gimbiya Rumana mace ce shedaniya ga wayo zata iya amfani da wata damar dan sanin sirrin ki da asirin ki baki ɗaya Ba za ki san yadda za ta samu komai ba sai dai ki wayi gari cikin masifa ba'a faɗa ba'a fata Da haka ki iya takunki, ki Ummati sosai jikin Ummati yayi sanyi da kalaman Baba Kande. Iska mai zafin gaske ta hurar daga bakinta sannan ta ce cikin sanyin murya, "Baba Kande insha Allah zan yi yadda kika ce kuma da izinin Allah fata na biyu wuce biya ta waye gari." Zainul ya taka da ƙafafuwansa ba. Insha Allah yanzu ina cikin tsananin damuwa dangane da abin da ta bullo da shi. ta dubi Baba Kande tamkar za ta yi kuka. Tausayinta ne lullube Baba Kande. kwantar da hankalinki, na ce miki akwai wani shiri da na shirya a zuciyata. Matukar hakan ya kasance, balle ina fatan Allah ya kawo sanadin da za a fasa wannan shiri su. Masifa sosai yin ma na ke zazzagawa, Hannun ta maƙale da waya. Halima kin ci abin da mai martaba ya ce kuwa? Ya ɓata min shiri ya gama da ni wallahi. Daga can ɓangaren Halima ta ce cike da isa, me ya ce Umma duk kika bi kika tashi hankalinki haka? Cewa ya ya yanke shawarar ba za a kai Zainal Abidin wajen mai magani ba tunda kwana biyu ya samu lafiya da alamu maganin asibiti ne ya karɓe shi. Tana gama maganar ta danna sifika ta ajiye wayar gefen gado tana huci. Shiru Halima ta yi sannan ta yi gyaran murya. Ni ko don haka ne wannan duk ba abin tashin hankali ba ne Umma tunda already muna da hanyoyi da za a cutar mana da shi cikin ruwan sanyi Umma. Yanzu ne ma ya kamata ki kwantar da hankalinki tunda ita kanta yarinyar da muke amfani da ita ta fara bijirewa. Tsaki Gimbiya na ta yi. cike da takaici bijirewa kamar ya kai umma ki kwantar da hankalin ki mana bijirewa tunda ta so soma gajiya da jinyar tashi tunda da kanki kika bani labarin yadda kwai da ita ranan nan to kin ga idan haka ne me zai sa ki damu wallahi na san yarinyar nan ko kashe shi kika ce ta yi nan gaba kaɗan za ta yi tunda ta fara sauya masa shiru biyar rumana ta yi tana sauraron aman sautin murya halima wadda ke magana cikin natsuwa cike da hikima da kwaftarwa da mahaifiyarta da kwantarwa da mahaifiyarta ta hankali. Da haka sai Gimbiya ta ɗan ji sanyi a zuciyarta duk da yadda zuciyar zuciyarta ke da fasa. Hakan bai hana ta samun sassauci ba. Jin kalaman da Halima ke yi don haka sai ta cije leɓenta ta ce haka yake Halima don ni kaina na yi mamaki sosai da yarinyar ta canja lokaci ɗaya ko kunyar ido na bata ji ba take faɗa min ta gaji da jinyar Zainab wallahi da wani ya faɗa min ba zan taɓa yadda ba amma babu damuwa idan sun san wata ba san wata ba zan zan je ummati sosai a jikina muyi tafiyan nan tare idan naga ta saki jiki ta bada haɗin kai to tabbas zan bankaɗe sirrika tsaf in faɗa mata na san amincewa za ta yi zan iya ce mata ma Zainab ba ɗan ba ɗan mai martaba ba ne. a waje aka yi cikin sa aka laƙa masa don haka ta taimake ni taimaki mai martaba kuma tsaf ta yadda kin ga ba Zainal Abidin kaɗai ba hatta uwarsa idan nace ta kashe ta kashe ta ta yi dariya suka sanya a waya tare cike da nishaɗi. Lokaci ɗaya Gimbiya na ta nema baƙin cikin da take ciki ta rasa, don haka ta yi mugun miyau ta ce, bari ma ki gani yanzu zan can, zan je sashen nasu in ce na je yi musu hira, don yarinyar ta ƙara sakin jiki. Shi ya nake son ki Umma, murmushin jin daɗi yin Gimbiya ta yi suka yi sallama ta ajiye wayar. yau da kanta ta kunna masa karatun alkur'ani wajen ɗayawa ɗaya yana saurari sannan ta cire masa gudun kar wani ya gani kuma da kanta ta tofe sa da addu'o'i sosai sannan ta gyara masa jikinsa ta shimfiɗar da shi duk abin da take yana binta da wani irin kallo mai tattare da shauƙi da su haɗe da tsananin ƙauna kujerarta ta janyo ta ji can nesa da shi tana shirin zama ya buɗe baki a hankali ya ce amma ta yi kika zauna nesa da ni Gidan kusa da ni in rinka kallon ki sosai ko zan ji daɗi kin ji gabanta ne faɗi dan ita ta san dalilin ta na yin haka na haka sai ta ƙaƙalo murmushi ni kam na fi so in zauna ɗan nesa da kai sosai dan na fi hango asalin kyawun yayin nawa kuma bana gajiya da kallon ka murmushi kawai yayi zai ce wani abu aka turo kofar ɗakin dukkan su suka bi kofar da kallo da sallama da ta shigo fuskar nan ɗauke da fara A'a ya dai autan umma jikin ne cike da shagwaba ya ce ba jikin bane umma ba ummati ce yanzu ta daina zama kusa da ni sai nesa nesa yace yana bin ummati da kallo cike da shagwaba a aike ummati haka ake sai ki bar dan umma shi kadai ki koma gefe cewar gimbiya tana kallon ummati cike da dabara ummati ta dubi zainab ta ga baya kallon sai ta tabe baki haɗe da zabka masa mai cike da tsana ta takaici da takaici sannan ta dubi gimbiya rumana tana yaƙi sai ta sunkuyar da kanta wallahi ba gudun sa nake yi ba umma shine din ya cika rigima ki kyale sa kawai rigimar sa ce na kai gimbiya rumana ke yi zuciyar ta falfarin ciki tamkar ta taka rawa ganin irin abin da umma take yi masa tabbas hakan ya nuna mata zahiri yarinyar kinsa take yanzu da haka sai ta so faɗan ƙarya haba ummati bana son haka a daina a daina kyale dan umma shi kadai ana koma gefe kin ga fa ba lafiya gare shi ba turo baki umma ta ta yaɗe da taɓe baki tana kunkunin ƙarya ciki ciki ganin idan sa baya kanta sai ta yi murmushi za a gyara ranki daɗe insha Allahu kullar da wata ta shigo rike da ita ta nuna ummati da yatsa ga sun kayan ciki nan da nasa aka yi mishi ya ji kayan yaji kuma ya haɗa sosai yadda zai iya ci ba tare da ya sha wahala ba kisa a plate idan ya huce ki bashi bari in je in samu fita da yarana. Fiye da arfi zamu je siyayyar makarantar su Afi. Za su koma Monday za ta shiga SS1. Ta tubure wai ba za ta da direba ba. Da ta za ta ke san 'yan rigima ce. Dariya umma tai kawai tayi ta sunkuyar da kai har gimbiya ta gama. Ya hira ta fice zuciyar ta fari tas. Fitar da ke da wuya umma tayi ta sunkuto kujerar ta dawo kusa da zainan Abidin. Yana ganin haka ya rintse idanuwansa haɗe da ɗaure fuskarsa. Shi anan dole ya yi fushi. Murmushi ta yi masa mai cike da tausayinsa zuciyar ta taka ya sosai. Ya ba ta tausayi, da haka bata tsaya komai ba ta rugo hannunsa game ya shiga kikicin kwacewa. Ya Zainab ta kira sunansa cikin wata irin siga da murya mai zaƙin gaske wanda ya sa shi daskarewa a kwancen da yake. Ganin bai yi wani ƙwaƙƙwaran motsi ba ya sa ta ci da magana. "Afuwan ya Zainab kaji? ka yi haƙuri nisantar ka da na yi kaji? Na yi laifi sosai amma ba zan sake ba. Shiru ya yi bai ce mata komai ba, har ta cire rai da zai ce wani abu. Sai ta tsinkaye sai menene dalilin ki na yin haka bayan ba haka kika saba ba. Tambayar da ya mata jiki a sanye sa jikinta ƙara yin sanyi. idanuwanta suka ci da hawaye amma ta danne da ƙyar ta buɗe baki yi magana kai haƙuri yara Zainab zan sake ba dalili na yin haka shine idan ka lura mafi yawanci daidai wannan lokacin Amma da Umma suka shigo su kawo maka ziyara wata rana ma har da mai martaba to a gaskiya kusan sau uku kenan suna tarar da mu a yanayin da yake sa nake jin kunya matuƙa shi yasa kaga daidai wannan lokacin nake janyewa har sai sun shigo sun tafi dan ina jin tsananin kunya sosai kada a ce wani da kunya ta ƙarashe maganar a shagwaɓe murmushi yayi wanda har sai da fararen haƙoransa suka bayyana sai ya jinjina kansa sosai na ji sarkin kunya kuma na haƙura da na da na ɗauka wani abu ne har zuciyata ta so mai yi min wasu wasi ya karfe ta da idanuwansa da sauri da sadda kanta ƙasa tana murmushi wani sanyi na ratsa ta samun dabara ta yi cikin sauƙi yau ma ko da ta fito za ta tafi da sai da ta duba Baba Kande inda suke zama ba bata ganta ba da haka